وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبركة مدهدوا أتنونا مسلاتي لكي تنونا جامعة البركة wanda a yau a ita ce ranar ta talata kenan wadda ta dace da 20 ga watan ramadan shekara ta 1444 wanda ya daidai da 11 ga watan 4 shekara ta 2023 wanda yau shine majalisunmu na na 40 ko a sun wannan sura mai tarin albarka mun kai 45 ko na majalisi na 36 na'am majalisunmu na 36 cikin wannan sura mai tarin albarka wanda a wannan watan kuma darasinmu na na 18 kenan insha Allah ta'ala wanda a jiya mun kwana a ƙarshen faɗin Allah subhanahu ta'ala a ta'amuruna nasa bilbirri wa an tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun aya ta 44 kenan wanda yau za mu tashi fadin Allah ta'ala wasta'inu bis sabr was sala aya ta 45 na azama mal Muhammad sallallahu alaihi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر wa وإن إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الله سبحانه وتعالى يكتوى واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un ma'ana wasta'inu kuma ku nemi taimako bisabri taimako na haƙuri wasala da kuma taimako na sallah wa inna hala kabiratu domin haƙiƙa taimako ko sha'anin sallah la wani al'amari ne wanda ke babba illa alal khashi'in sai ga waɗanda suke masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala allazina wannan masu tsoron Allah sune ne waɗannan da suke da yaƙinin ya zunnuna suke da yaƙinin cewa annahum mulaqu rabbihim su masu haɗuwa ne da su wa annahum ilayhi raji'un kuma su ilaihi zuwa ga Allah ne raji'una za su koma ah, Allah subhanahu wata'ala batin ya umarci koko ya yi tambaya ga banu isra'il tambaya wasu suke ta nuni da suke nuni zuwa ga muni a irin ayyukansu wanda suke ba masu kyau ba sai kuma Allah subhanahu ta'ala sai ya ƙara aqafi da A kan wannan taubisi da ya mutu kicewa cewa wasu sabri was wasu sannan kuma ku yi ne wato neman agaji shine al-isti'ana ba kace isti'inu bi sabri wa sala ku nemi taimako game da wahalhalu ko ƙalubalen da kuke ciki na sha'anin zuciya da dattinan shaidan da rufi. ta yadda Allah sun ta'ala idan da ko abubuwan da ya zama cewa aka umarce su su zo da su sun kasa ta ainihin tsaye da su an fahimta inda a tun daga a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya bani Isra'il su ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum alal alamin kaga an kuma su cewa su tuna ni'imomin da Allah ta'ala ya musu kaga ba su tuna ba sun yi butulci akan ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu an fahimta eh, bayan wannan Allah kuma ta'ala ya umarce su da su imani imani na gari wa aminu ma anzaltu musaddiqa lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi kaga kas zaman to cewa su da farkon da su suka furcewa Allah duk wannan kaga me duka suka saba Allah ta'ala ya umarce su zuwa ga imani da suka ayyuka duba su ba wala tashru bi ayati samanan qalilan wa antum ta'lamun ko na'am wa iyaya fattaqun wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun kaga kafku dinga rikita ƙarya da gaskiya domin ku koya ita gaskiya din kaga duk waɗannan matsaloli ne wanda suke da dan adam wanda suke masu muni kware-kware da gaske to ba sun Allah subhanahu ta'ala ya lissafo wannan abubuwan wanda ƙarshe cike wajen ambato na irin munanan ɗabi'unsu cewa la talbisul haqqa bil batil ya hana su wannan sai ƙarshe sai ki ce musu wasta'inu bis sabri was sala idan kun kasa tsayuwa akan a'a ga Allah subhanahu wata'ala to fa ku nemi taimako da me bis sabri tsayuwa akan tafarkin Allah din da jajircewa was sala da kuma tsaye da sallah ambatan Allah da tsayuwa da sha'anin sallah wa innaha lakabiratun domin hakika ita wannan sallah din ko ku neman taimako na Allah subhanahu wata'ala wani abu ne mai nauya sai ga masu tsoron Allah wanda masu tsoron Allah suna suke jin sha'anin tsayuwa da neman taimakon Allah ta'ala shi kadai da wahda hula sharika lahu abu ne mai wahalar da zuciya ba za su iya ba dole sai sun nemi agajin wani ba Allah ba subhanahu wata'ala sannan suke jin nutsuwa in sun rabu da wani sabon Allah shi za su samu nutsuwa cewa wai sun dogara da wani salihin bawa suna kiransa a cikin bukatunsu suna ana da shi in sun ya kasa za su samu nutsuwa cewa sun yi abin kirki an fahimta so sai ana alka yake cewa yake ce musu wasu inu in za ku nemi taimako ku nemi taimako na mai na zuriya da tabbata a kan addinin Allah akan imaninku na asali da aka umarci a cikin tafanku ku tsaya ku jajirce wasu sala kuma sannan ku dage wajen sallah da kamar da muka ambata a baya daman an umarce su da yin sallah shi sa a ayar baya alfansu ala ya nasanta mai wato sallah din ko eh, mai Allah ta'ala ya faɗa wa a aqimu salata wa asu zakata warka umma arraki'in kaga Allah ta'ala ya umarce su da yin sallah an fahimta shi sa anan ita eh, ce musu wasu bis bisabri wasu salah ta ƙara dawo musu sha'anin sallah cewa amma za su nemi taimako game da ƙalubale kowane iri ne na rayuwa na addini da kaza su tsayuwa akan da'a ga Allah ta'ala su tabbata akan wannan haƙuri jajircewa a kai da kuma tsaye da sallah ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa a nan a shi lafazi na ista'inu a duk lokacin da zaman tuciya kaga fi'ili an ƙara masa waɗannan harafai a farkonsu a farkonsa an samu alif da kuma sinun da ta'un misali ista'ana misali da ta'ana ne ai ista'ana mana daga sun madululat ɗinsa akwai abbalar tana neman abu an fahimta ista'inu ma'ana ku nemu al'i'ana bisabri da haƙuri da sallah an fahimta idan ka ce wato al-isti'aza amfani da aka ce al shi ne tsayin isti'aza neman tsayi an fahimta? ba idan ka ce wato aslama ya miƙa wuya ko istaslama ya nemi ya miƙa wuya istaslama ya nemi ya miƙa wuya an fahimta haka ga sunan da yawa a islam su zaka anan eh, Allah subhanahu ta'ala ita ce ista'inu bis sabri was sala ku nemi taimako eh wato akan dukkanin al'amari da ya shafi ku tun daga kan harka ta imani da ayyukan ku da dukkanin wani sha'ani na rayuwa ma to ku sanya haƙuri gaba ku sanya mai sallah sha'anin sallah shi sa Allah ta'ala ke cewa wal asr ko da ke lafi khusr alladhina amanu wa amin salihat wa wata haqqi wa tawasaw bis sabr kaga Allah ta'ala sai ƙara dawo da maganar haƙuri in ko a wannan bis sabri was sala an fahimta to don haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wasta'inu bis sabri was sala shi haƙuri aka ce haƙuri menene haƙuri a shi ne wato ka sanya wa ranka biri zama ka sanya wa kanka linzami akan abin da yake da alaƙa da fushi ko mai ko abin da yake sha'awa fushi ko sha'awa Ka sanya kanka linzami a cikin wannan abubuwa guda biyu shine hakuri wani ya zo zuwa galla ma mari Allah ya kiyaye kaga zaka fushi ko to sai ka sanya kanka linzami sai ka kira ma ko ya zage ka ko ya ci mutuncin ka sai ka sanya kanka linzami ko ku kaga wani abu misali kawo kuɗin wani yayar shi fa kana da za ka ci ma za ka ce masa waya ga kuɗinka ka fa kai da kuɗinka. ka kun kai da ikon a ce idan mun so ka ɗauka ka sa a biyu to in kai wannan hakurin kaga shine ka hana kanka mai abin da kake sha'awa an fahimta ga saban Allah kirki kana gani in ka aka ba wanda zai san ma kai amma sai ka sanya kanka da zai kace ba za ka ba kana tsoron Allah to wannan kaga shine ista'inu bis sabri was sala ku nemi mako Allah dukkanin sha'aninku ta hanyar abubuwan nan guda biyu hakuri an fahimta da kuma abin da ya shafi tsaye da sallah din an fahimta wa innaha lakabiratun wato al'amari ne wanda ke babba malamai sun yi saɓani game da wannan bamiri fa inna haɗin shin wannan bamiri yana komawa ne zuwa ga asfala bisa kasantuwa a ƙarabu mazkuri an fahimta ko ko tana komawa ne zuwa ga fi'ili na ista'inu wanda dama madulus din eh, ista'inu ya kunshi masdar wanda masdar shine al-isti'anatu din da kuma az-zaman an fahimta ku nemi taimako ko ku nemi eh, ina ku nemi taimako kaga akwai taimako din shine al-isti'ana an fahimta kuma lokacin da za a nemi isti'ana din shine eh, wata su ne ba yana cinta da wani abu guda biyu da na ambata haka in ya zama su haka ne to kenan za a iya mai da bamirin ya kuma zuwa ga shi fi'ilin a ce wato ku nemi taimako a bisabari wa fara an fahimta wa ina ala kabiratu ta ce lalle eh, neman taimako an fahimta da haƙuri da sallah abu ne wanda yake babba ba kowa ne iya yake iya yin haƙuri ba yake iya tsaye da sallah an fahimta yau domin tsayuwa da sha'anin haƙuri da sallah ba kowa bane ne inna hala kabiratun zai zama to cewa ma'anar kabiratun kuma anan shaqa zai kuma iya daukan ma'anar dhamir din fa inna yana kuma zuwa ga ita sallah da aka ambata wa inna hala kabiratun sallah tana da wani babban al'amari mai nauyi illa alal in sai ga masu tsoron Allah da tsoron Allah kai ne shi ke kiyaye shi a sallah wani in baya fashin sallar to za ga yana wasa da ita ba ya tsaye ta kan lokaci ta ga sai masa wahala ce ba iya yin ta akan lokaci yadda ya kamata ko zai yi wani zai yi ta akan lokaci amma ba zai yi ta cikin nutsuwa ba Allah Allah yake ya gama ifiri zai sai wani al'amarsa na duniya na farko wani ba ya yin ta haka ya rabu da ita shi sai masa wahala ma ba zai iya yin ta ba wani kuma yana yin a sha ruwan tsuntsaye wani kuma zai yi ta akan lokacinta amma mai ah, wani bayan ta akan lokacinta wani kuma zai yi ta akan lokacinta amma mai ba zai tsaya da ita ba yadda ya kamata in ba zai suka shi ba karatu ma sun gaggawa zai yi gama ita kaga wa inna halaka zuratun illa ala fashi'in masu kusuri sune suke tsaye da sallah din yadda ya kamata suke yin ruku'u da sujjada yadda aka umarce su su yi cikin kushudi da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shi sa anan a izamanto cewa aka sami wato riwaya daga muqatil bin hayyan koko wato ya ambata a cikin tafsirinsa ita cewa ista'inu ala talabil akhirah bis sabri ala al fara'id salat ku nemi taimako wajen neman lahirarku neman taimakon haƙuri game da tsayuwa da farillai wasfala da kuma sallah a fa'amma sabar fa'ila innahu asiya wasu daga sun malaman tafsiri sun fassara asabar da asiya an fahimta ku nemi ma'ana kenan ku nemi taimako wajen tsayuwa akan da'a ga Allah da sha'anin duniyarku da abubuwa guda biyu asabar a nan ana nufin asau ba haƙuri ba wanda aka sani ma'aruf an fahimta ku nemi taimako da da azumi da haƙuri an fahimta kamar da wasu mujahid bin ya fassara asabar nan cewa da ma'anar asabar nan ana nufin asiyam ku nemi taimako da tsaye da sallah da kuma tsaye da azumi din mana duk mutumin da ya tsaye da waɗannan abubuwa guda biyu al'amara da yawa za su yi masa sauki an fahimta domin ya nemi wato agaji ko taimako da wasu abubuwa masu matuƙar girma a wajen Allah subhanahu wa to wanda ya tsaye da wannan abubuwan to Allah ta'ala zai yassare masa zai sauƙa masa wahalhalu na rayuwa zai sauƙa masa mushaqqat wahalhalu iri iri a cikin rayuwarsa bi idnillahi ta'ala wanda shine abin da Allah ta'ala ya ga gudawa, cewa tunda suna da matsaloli da yawa su nemi taimakon Allah da waɗannan abubuwan guda biyu Allah ta'ala zai yaye musu matsalolin da suke amma ba su ba an fahimta na'am haka ne aka samu wato riwaya ta abu da aliya yake fassara wasta'inu bis sabri wasu ala ku nemi taimako na haƙuri da sallah ki cewa alamar batilla wajen neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala wa alamu annaha min ta'atillah kuma ku san cewa wato ita sallah wato yana daga cikin abubuwa wanda ake da'a ga Allah da su din na haka ibn kasir yake cewa wa amma qawluhu was sala fa inna min akbar al-aun ala thabat fil amr ita sallah tana da wani tasiri a da kasantuwa ta cewa min akbar al-aun ala thabat fil amr Daga cikin mafi girman al'amara da suke taimakawa wajen tabbatuwa akan al'amari lokacin da ka sa wani abu a gaba kake so Allah ta'ala ya tabbatar ma shi to ban abin da zaka raka da shi shine sallah wasta'inu bis sabri was sala ka dage akan wani abu kuma ka tsaye da sallah akan wani kullum kana cikin sallah kana ga Allah wannan abun cewa Allah ta'ala ya taimake ka akai to in Allah ya yarda wannan abun zaka nasara akan sa kowane irin abu an fahimta shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin suratul ankabut yake ta utul ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimus salah ko wato ka karanta ka dinga tilawar abin da aka yi ma wahayi na alqur'ani wa aqimus salah kuma sannan ka tsaya da sallah inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar domin sallah tana hana ne alfasha da munkari wala zikrullahi akbar wanda zikirin Allah dama shi ne mafi girma akan komai to don haka duk mutumin da ya zamanto cewa wani al'amari ya taso masa na rauri dan adam akan sabon Allah kana so ka daina wani sabon Allah ka dage da sallah kai kai eh, wasu sallah Allah ta'ala zai yayi wannan damuwa haka na wani abu ne na kalubalen rayuwa ka tsaya kai ta sallah an fahimta shi sa anan Allah ta'ala ya umarci Yahuda din da tsaya da sallah wajen Allah ta'ala ya yayi musu matsalolin zukatansu amma sai zamanto cewa ba su cika umarnin Allah ba subhanahu wa ta'ala da ya gare su haka na hatta sahabbai sun zama to babban misali wajen ɗabbaka wannan umarni na Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi sa wato ibnu jarir tabari a cikin tafsirin sa a ƙarshen wannan ayar ya kawo wato asar na abdullah abbas cewa lokacin da ibn abbas yake halin tafiya aka tun masa aka gaya masa labarin cewa ga ɗan uwansa ya rasu an fahimta ɗan uwansa mai suna wato anin kusar a take lokacin da ana gaya masa ya yi abu na ina lillahi wa ina ilaihi raji'un sun matanaha an tsari sai sauka da kan titi hanyar da yake tafiya sai sauka iye ma'ana bai ga ta cigaba da tafiya ba an gane fa'ana na fa salla rak'atay take tsaye da taguwarsa ya abu ya samu ruwa ya ayola yi sallah a biyu Fa'a qala fihi malghulus ya tsawaita zama a cikin wannan sallah yana ta addu'a Allah ta'ala ya gafarta wa dan uwansa an fahimta thumma qama yamshi ila rahilatihi wa huwa yaqul sai tashi ya tafi zuwa gabbar yana cewa wa yana ambaton wannan ayar wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'ala al yana ta maimaita wannan ayar cewa ma'ana yana aiki da wannan ayar ne cewa ku nemi taimakon Allah da haƙuri da sallah akan dukkan wata damuwa haka duk wani abu ya same ka na damuwa sai kai koyi da sabon manzo Allah sallallahu alaihi tsayuwa da sallah an fahimta hatta mata a lokacin sahabai na manzon sallama in aka ba su labarin wani nasu ya rasu miji ko wane ne abin da suke fara yi shine tsayuwa da sallah ba ta koke ba ana gaya musu za su koma masallaci su je su kallori domin wata masifa ta faru wanda akan wannan da idan to cewa aka sunnanta wato sallah ta ta kiskewar rana ko wata Domin masifa ta faru me za a yi sai sallah an fahimta yauwa shi sa wani abu ya faru a zaman to cewa sha'anin alkunuti aka ce a yi sallah ka duk abin da ya faru na kalubale koma ake ga Allah ya sallah ba ce aka kira wani Allah ba wani wali a Allah kadai ake kira subhanahu wa ta'ala hatta mushrikai aka ce in suka hawo jirgin ruwa ko da Allah mukhlisina lahu Allah kadai suke kira mukhlisina suna tsantsanta kira gare shi falan ma nazam ya bai na mutum ko abin mamaki kuma ana tsayar Allah ta ɗaya yana tsarkar da su eh, daga ƙalubalen ruwa ɗin kuma sai a koma mai ana yin shirka ga Allah ana ana ana kiran wani Allah subhanahu wataala amma a cikin jirgin ruwa Allah ta'ala kaɗai suke kira ba sa kiran wani Allah subhanahu wataala da haka wannan shine sha'ani na sha'anin na sallah cikin al'amari wajen yaye damuwa da kuma samun wato waraka a cikin dukkanin wani al'amari da wanda yake a ya taso din na Allah ta aikata illa alal khashi'in sai ga wanda suke alfashi'in, mutanen da suke da kace alfashi'in khashi'in jami'i na alfashi khashi' al khashi'u daga al tsoron Allah kankan da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana sallah ne girma ce Ma'ana mai girma ce ai mai wahala ce wa inna hala kabiratu sallah mai wahala ce sai ga masu tsoron Allah su kai da ba sa jin wahalar sallah an fahimta wani inda za a yi sallah a tsawaita sallah zai ta complain dan me za a tsawaita yi sallah dan me za a yi ta kaza dan me kaza wannan yana tsawaita sallah baya yin ta shaf shaf a yi a tafi domin nauyi ce a kanka wahala baya so inda hana kashi ne to me za ka a rayuwarka in baka yi sallah me za ka yi in baka in baka bauta wa Allah me amfanin jikin naka ai an shi domin sallah in baka ba sallah to me kai kenan da sai ka je kai rawa da jiki ko ya wace ya wace din da aka ji jikin ne dan ai sallah ai sujada ga Allah ai ruku a dago kisa jikin naka da iya sujada da ruku ai saboda an yi halitta shi domin wannan akwai abin da jikin naka ba zai ke kan kwara ya yi ko? to da haka an halice shi domin in kuɗe su gada sai aka ce ga goshin ka sashi a ƙasa domin aiki ne domin yin wannan aikin to ka ce kuma su kai ai a gama a sallame su kana sallan ma hankalin kai na wasu gurare daban ina raka dole su ina da harshen an fahimta yawwa Allah ta'ala ya samu dace ku dan haka Abdullahi ɗan Abbas suke fassara kalmar al-khashi'in anan da cewa al-musaddiqina bima anzala Allah al-qashi'in sune masu yawan gaskata abinda Allah ta'ala ya saukar suna gaskata abinda Allah ta'ala ya saukar na shari'a ba sa tarayya da yahuda wajen karyata abinda Allah ta'ala ya saukar ka salla wahala ce ga waɗanda suke karyata neman gani suke ganin addini ma ba wani abu bane za ka ce ga su sallan ma dan ne zai damu kan ita wata sallah so da dama addinin ma dai shi nan ga shi nan ne ba a gama yadda da shi ba dan da za a dame shi da sallah to ku je ku sallah ku shi shi shi bai damu da ita ba an fahimta illa alal khashiin sai ga wasu da suke masu tsantsan tsoron Allah haka na mujahid ki fasara al khashiin da cewa al mu'minina haqqan sune mu'minai na gaskiya sune al khashiin Almuminu na haqqan wanda abu al aliya yake cewa illa alal na al khafifina al khashiin shine da alfa'ifi an fahimta eh, haka muqatil bin hayyan ya fassara alfashi'in da almutawazi'in masu kankan da kai ga Allah ba masu girman kai ga Allah ba akwai masu girman kai ga Allah cewa ba za su masu sujada ba ba za su masu sallah ba ya ga mutum ita yawo a gari harar su ya fita bai zauna yi wa Allah sallah wanda ita yawo a ita da kawai wani ita kallata kallacen abin da bai masa amfani ba fatar da rayuwarsa a haka an fahimta an san mumini da sallah cikin babban hujja da ake gane mumini shine tsaye da sallah baya wasa da sallah yana kwadayin izo izo ya tsaya a gaban Allah subhanahu wa ta'ala shi sa hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin ɗabi'arsa duk lokacin da wani abu ya taso za a gaba wa amurin sallah wani abu ya taso na damuwa wani abu wani ƙalubale sun taro sai tsaye sallah kisa ike cewa wato wato bilal arihina biha bilal a husa ciyo da mu da sallah a kira sallah mana mu huta ba a gama sallah mu je mu huta ba a kira sallah mu huta abubuwan sun yawa a rayuwa lokacin sallah bai bane bilal a kira sallah mana mu huta ina Allahu akbar Allahu akbar sai duk tunanin duniya ya kauda ta zuciyar sai a koma Allah ana tuna Allah subhanahu wataala sai duda wa ta kau amma wani ana kiran sallah sai tsaki ta ji an kira sallah an dame shi amma bayan Allah suna da an ce Allahu akbar Allahu akbar Allah shi ne mafi girma ta zuciyar zuci koma zuwa ga Allah sai kuma hankali ya da'a lokacin sallah wani ma ana kiran sallah sai ga zubar da hawaye domin ya san ma'anar Allahu akbar girman Allah zai hararo sai ga yana zubar da hawaye kawai da kiran sallah haka bayan Allah an fahimta don haka al'amarin Allah mai girma ne in ka buɗe zuciyarka ko ka fuskanci Allah Allah ta'ala sai ya tarbe ka amma an karfa zuciyarka kai ba ka san Allah subhanahu wataala sakon ki shiga to sai a baka a makanta a haka in kaga ayar Allah ba ka rufuna mata duk abin da Yahuda suka gani na ayoyin Allah da ba su rufuna ba ai ba su musu amfani ba ayoyin Allah ba su musu amfani ba wa inna ala kabiratun illa ala al-khashi'in to dan haka a cikin wannan ayar za a tadda ah, fa'idodi da yawa daga cikin abin da za a fa'ilanta da shi shine wa yadda Allah subhanahu wata'ala ya nisantar da bayi kan wato neman taimako da waɗannan abubuwa guda biyu su ne asabar wasfala ka yi haƙuri kuma ka tsaye kan bautar Allah subhanahu wata'ala duk wani ƙalubale ko ka yi haƙuri wa ka a kan ɗa'a ga Allah subhanahu wata'ala wa kada wani abu ya zo isa isan da kai da kan ainihin manufarka ta addini ka yaƙuri ka zazurce kuma ka tsaye da sallah an fahimta in ka tsaye da sallah kuma ka haƙuri to ka samar da kwantar daga kanka duk inda ka duk inda ka ba gama ka dawo asalin addinin ka amma in dai ba kai haƙuri akan haƙuri akan addini ba ka tsaye da sallah ba to komai zai zo islami ka ka da security an fahimta da yake yahuda da ba tsaye da wannan ba sai da mun to ba sami security ba suka halaka a fa'ida ta biyu shine a cewa a wato zawajul isti'anatu da ghairillah halaccin a nemi taimakon wani Allah cikin sha'anin abin da yake mai wani zai iya taimakawa da shi sai kamar ina zaune a nan sai in da Allah wani mai tsamin Qur'anin nan kaga na nemi taimakon ka ko miƙo min Qur'an nan ko da Allah je ka gida ka ɗauko min jaka ko musu ko da Allah wani biya min aikin haji dan Allah ka biya min ko wani kaga ina neman taimakon ka ne akan wani abu duka duka wani abu wanda yake na rayuwa dan adam zai iya ma mu ban to nan halal halal an fahimta amma akwai al'amura da suke ɗan adam ba zai iya ma ba to in ka kira wa dan tsara ba iya sai mahalicinta to in ka kira wa dan adam akan yema to ka yi shirka an fahimta wannan ko da a ce mala'ika ne ko da a ce annabi ne ko da a ce wali ne ko da a ce sahabi ne wannan ka ma zalunce su ka kai su matsayin da Allah ya ke su ba kuma sai ka yi sabi su a gaban Allah ta'ala domin ka jingina musu abin da yake ba hudu musu ba an fahimta eh, eh, kuma in akwai wani abin da yake daukan ma'anar zahiri Shi ne ka jingina wa mutum abin da ba zai iya ba ga zo ka zage shi an fahimta misali a ce zamanto a mutumin da yake misali talaka talakan talaka su ga kace masa ai wallahi na zo ne daman ma godiya kan abin da kai mun na saka da alkhairi an biya ka biya mun aikin hajji kaza kaza kaza ai su zai ɓata ku sawa wato wani izini yake mun amma ya zo ya godiya ma wai ni ne masa kaza kaga asali ya san wannan abin ba zai iya ba to dan ne kuma zaka kalli ga haƙƙin Allah abinda da Allah ta'ala zai zaka dindina wa ta ta zagi wannan shi misali mutum yana fama da mai zai ta zaka ce dan Allah wani ka biya min aikin haji dan Allah haba da Allah haba wani kamata a ce zaka biya min aikin haji ba ko da kamata ba ka min dubu ɗari ba sai da a wannan ya ga ana fama da zai ci baya wannan zagi na abin ya kai da haka an fahimta to da haka shi sa a ƙira ta musulunci cewa waɗanda suke kiran wani Allah suna suke kiran Annabi Isa suna zagin su domin suna jingina musu abin da ke da cancanta ba sai biya musu bukata ai musu kaza ai musu kaza suna zagin su ka duk wanda yake kiran wani Allah to zagin su zagin wannan din domin yana jingina musu abin da ke da cancance shi ba zaka nun ba da aula ya zamanto cewa wanda ne zai kira ma'aikin Allah a kan bukatun da yake Allah ne yake to yana zagin ma'aikin Allah to yana jingina masa abin da yake ba zai iya ba an fahimta daga wannan shi ne abin da yake abin da ka'ida take tabbatarwa abin da hankali yake tabbatarwa zaka min ba tun kafin a zo a ce wani ya jingina ya faɗa wata kalma wata ke take iya ɗaukar ma'anar ko rashin ladabi ko shi kansa asalin matsalar ma rashin ladabi kuma zagin an fahimta asalin matsalar ma zagi ne ta kanta an fahimta domin annabawan ba su koyar da a kira wani ba sai Allah ko shi ne abin da su yi dama su koyar da bayi su kira Allah shi kadai su zo da tawa Allah shi kadai shi ne a musulunci shi ne abin da saƙon annabawa su an fahimta shi ne abin da masarar ya zo maka zai samu uh, wannan iyayensa suke yi an fahimta da 'yan garin suke ƙurai shawa inda ya zo ya ta fama da suke da ya zo ya ce musu bar sai azu alal alata ilahan wahida shin zaka sanya abin kira guda daya wannan abin mamaki ina zara shawara uja domin al-ilah hako, ko zai da al-ilah al-ilah shi al ma'ruf al ma'ruf abin kira abin bauta inda aka yi ta'alluhi an fahimta kana ta'alluhi da shi kana kiransa kana neman azabin shi ne ma'anar al-ilah an fahimta da haka akwai abin da zai zama cewa za ka iya neman taimakon wani dan adam a kan sai yi ma an fahimta ko kuma abin da yake ba za ka yi sai kuma wancan hadisin da wasu ne cewa wato wato ila rajula ala dabati ko wasu hadisin na arba'un hadis ka taimaki mutum akan dabbar ka dora masa kaya ko kuma ka dora shi shi kansa akan wannan dabbar kaga kana da ladan sadaka wannan kaga ba hurumi ne na Allah ba da zaka sai wanda ai biyu suke cewa ka a nemi taimakon wani Allah to ba gashin hadisi ya tabbatar da ana neman taimakon wani Allah ba kaga wannan shashanci ne da wauta ba haka ake nufi ba haka fa'ida ta gaba a shine falala hakuri falala hakuri tunda Allah ta ce wasta'inu bis sabr kaga kina hakuri yana da fallashi sai Allah ta'ala ya ce ayi a nemi taimakon hakuri din domin falalarsa an fahimta shi sa hakuri a kala uku ne akwai hakuri a kan me ɗa'a ga Allah ba ta tsararan ki lallai kai za ka yi ɗa'a ga Allah kana kallon abubuwa amma kace kai za ka ba Allah an fahimta sannan mai haƙuri a kan me alama la cewa ka hana kanka saban Allah an fahimta sannan kuma haƙuri a kan ƙadarullah ƙaddara musifar same ka kai haƙuri ina bawa Allah na dogara ga Allah wannan abin daga Allah ne na yi haƙuri wannan abubuwan guda uku suna haƙuri wani zaman to ya shafa kuma in kai da ka san wani abubuwa guda uku za ka samu lada za ka zaman to cewa daman haƙuri na tafiya a amalin ƙulu ayyuka da ake bauta sawa Allah da su da suke da alaƙa da zuciya ayyukan zuci ke da haƙuri ayyukan zuci kuma sun fi sau da yawa sun fi girman nauyin lada akan ayyukan gaɓɓai mun imani ayya tun daga zuciya ya fara akwai ayyukan zuciya a wasu shakku da amin tamiya yake cewa imani wato ana amalul kalbi wal jawarih ayyuka ne na zuciya da gabbai ba kaɗai ayyukan gabbai ba akwai ayyukan zuciya da kuma ayyukan gabbai duka imani ne ba wai imani shine abin da yake zuci ba ayyukan gabbai su ne ayyukan musulunci a'a akwai ayyukan da suke imani ne akwai kuma ayyuka da suke zuciya kuma su ma imani ne an fahimta duk da baki daya Allah ta'ala ya samu dace a shi sa fa'ida ta gaba shine a fa'ida akan kwadaitarwa akan shi yin haƙuri a akan dukkanin abin da yake zai iya fuzgar rai na sha'awa ko bukata ko wani kalubale zaman to ka takura kanka akan abin da Allah ya kar wani abu ka je ta. sai ka je ta aikata abin da yake Allah ta'ala bai yi tsara? an fahimta yau da ka duwane yana cikin abin da yake zai zaman to cewa za ka samu lada a kai sannan kuma sai fa'ida da falla yin sallah inda Allah ta'ala ya ambace ta ya kebance ta da ambato tare da haƙuri kaga sallah duka nau'ikan ibada ba ambaci kowace ba sai ne sai ita daga cikin ayyukan gabbai ita aka ayyana da kuma da aka ware haƙuri daga cikin ayyukan zuciya aka ware shi an fahimta aka ce wasu ta'inu bis sabri aka ce wasu fara kaga wannan ayyukan zuciya wannan ayyukan gabbai ko to wannan kaga shi aka nuna sallah ga ta ga matsayinta saboda an ware ta a cikin ayyuka wanda suke ah, wanda suke na gabbai amma nan Eh, ya za a tun cewa sallah ta taimake ka akan akan bukatar ka eh in dai tun cewa ka tsayi da sallah ma'ana ka koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala, shi kuma Allah ta'ala shine mai komai ai babu abin da ya gagara Allah subhanahu ta'ala inda ka tsayi gare shi kana sa wani goshin ka a ƙasa wa kana ga Allah ta'ala bukata Allah ba zai tabar da kai ba subhanahu ta'ala an fahimta da ka kofa ce zuwa ga samun bukatar ka matsorka ya haƙuri baka kauce wa Allah ba a kan wannan ƙalubalen da ya same ka dokuwar Allah ba ka butulce masa ba ka botsare ka saba abin da yake a akai ba kuma sannan ka tsayi akan Allah wannan ka samu buƙatar ka insha Allah ta'ala an fahimta na sannan fa'ida ta shida eh, shine duk lokacin da ya zamanto cewa damuwarka ya zamanto sai tsawo ta hanyar da wato ai zaman cewa kala zumsu haƙuri din da sallah to Allah subhanahu wata'ala mai rahama ne zai ma ta darusi da rahamarsa an fahimta domin shi sa ka cewa kai ka nemi taimakon haƙurin da kuma sallah kai kina akwai waraka kenan in kai haka an fahimta yawwa akwai waraka da zai za ta biyo da kuma lada wanda yake mai tarin yawa a gabawa sannan kuma za a fa'idanta da cewa ashe ayyuka na gari suna da wahala akan mutumin da yake ba da tsoron Allah ba dukkanin ayyuka na gari za ga suna da wahala duk mutumin da yake ba na Allah ba za ga yana yawan shan fama da shi wajen tsayuwa akan da'a ga Allah wani babban alama su ce cewa wani sai yana da matsala duk ayyuka na gari babu shi a kai babu shi ba za ka same shi a nan ba a shekara kenan kuma wato kushu'i ga yana da cikin abubuwan da suke tabbatar da wato salahar mutum da yadda yake tsayuwa da bautawa Allah subhanahu wa ta'ala kushu'i kushu'i ba kadai a kan sallah ba a cikin dukkanin al'amura na addini mutum zama yana tsantsance al'amarin sa yana tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a ciki wani yana nuna ah, ah, salahar shi bawa din da kuma nagartarsa a cikin imaninsa an fahimta kisa Allah ta ara a aya ta gaba yake cewa al-khashi'una din sune ne yazunnuna annahum mulaqu rabbihim sune wa'annan da suke tabbatar da cewa annahum mulaqu rabbihim za su haɗu da su domin su sakanta musu akan haƙurin da suka da kuma tsayuwa da suke a kan bauta wa Allah wa annahum ilaihi raji'un kuma za su koma zuwa ga Allah dan haka rayuwa kenan ba a bawa wasa a wajen su domin sun tabbatar da cewa mulaku rabbihim za su haɗu da Allah ta'ala wa annahum ilayhi raji'un kuma za su koma zuwa gare shi yasa ma dalilin haka ne sun ya suna da suka zama to masu tsoron Allah domin sun san rayuwar ba za ta dawwama ba to in dai ka tabbatar da rayuwa ba ta dawwama ba dan me ba ka yi tsoron Allah ba dan me ba ka zama ka yi tsoron Allah ba in dai rayuwar ta ka ba ta dawwama ba za ka haɗu da Allah za ka mutu kuma sannan za ka haɗu da Allah kuma sannan ba ka tsoron Allah kaga da matsala an fahimta don haka Allah ta'ala sai ke bayanin suwaye alkhashi'in allazi ne zunnuna annahun mulaƙo rabbihim ne waɗannan da zamanto cewa suka tabbatar da za su haɗu da Allah domin wato wa yazunnuna fi'ili ne wanda ya zo a siga ta ta jam'i ko yazunnuna suke zato azzannu alqur'ani kamar da malamai suka ambata manganu da yawa ko manganu ta ɓangarori da dama ke tabbatar da cewa azzannu alƙur'ani yana zuwa da ma'anar al ya zunnuna yana zuwa ai wato yaqanuna suke da yaƙinin cewa za su haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala an fahimta wanda hatta harshen larabci an samu daga cikin kabilu a wanda suke isti'malun kalmomi na azzannu an fahimta da ma'ana ta al-yaqin an fahimta to don haka anan zai zama to to Allah zai zunna annahum mulaqu rabbihim cewa wanda suka tabbatar da ba za a ce wanda suka yi zaton ba a suka tabbatar da mulaqu rabbihim za su haɗu da ubangijinsu mulaqu rabbihim wanda asali asalin wannan mulaqu ne mulaqu amma saboda idafa sai aka shafe nuni an fahimta aka ce mulaqu rabbihim saboda mudafun wa mudafun ilayhi sai a shafi nuni ta ta ta sunan da yau da siga ta a samu da kar salim kenan ko ma sha bahawu ta ce mulaqu rabbihim za su su masu haɗuwa da rabbihim ubangijin su wa annahum ilayhi raji'un an fahimta eh to don haka ah, a zamanto cewa a wannan ayar tana fa'idantar da mu fa'idoji da yawa daga cikin fa'idojin da suke fa'idantar da mu shine tabbatar da haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar da cewa za a haɗu da Allah an fahimta za a haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala kuma a nan za a ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi waɗanda suke da yaƙini da haɗuwa da Allah ko Allah ta'ala ya yabe su cewa ya kira su da alkhashi'in masu sun tsoronsa Allah zai ne zunnu na annahu sannan kuma matsala ta biyu da za a fahimta da ita a wannan ayar ne tabbatar da ganin Allah domin za su ga Allah subhanahu wata'ala an fahimta kamar da da yawa da cikin malamai suka tafi a kai kuma wani ita aqida ta ahlus suna wal jama'a cewa za a haɗu da Allah an fahimta kuma sannan za a ga Allah sa ka eh, Allah jina zuna annahum mulaqu rabbihim za mu haɗu da Allah kaga wanda ka haɗu da shi a za a ganshi in ka ce mun haɗu da wani wannan zance da yake nuna ka ganshi ko ba zai a ce ka haɗu da shi ko kuma ba ganshi ba ai asali in ka ka haɗu da wani ai ka ganshi ko to to anan ma lalla sai kita Allah jina zuna eh, annahum mulaqu rabbihim wanda suke tabbata da za mu haɗu da Allah kaga ma'ana za su da Allah an fahimta wannan ke na daga cikin dalilai da suke tabbatar da cewa za a ga Allah sabanin aqida ta mu'tazila da wasu su da suke ganin Allah ta'ala ba za a gan shi ba bayi ba su ga Allah ba a tara da kiyama an fahimta wannan kaga aqida ce take eh, dalilai ba su tsaya ba su tsayi da ita ba dalilai wanda suke ingantattu wanda za a dogara da su sannan fa'ida ta gaba a cewa waɗannan muminai suna da yaƙinin cewa za su koma zuwa ga Allah kaga haɗuwa da Allah da kuma a koma zuwa gare shi bayan an mutu duk wanda ya mutu zai ya koma zuwa ga Allah ma'ana an fahimta ya koma zuwa ga Allah ne shi sa ya mutu to dan haka eh, alkashi'un suna da yakinin cewa za su koma zuwa ga Allah wanda ma'ana da suna wajen Allah sai suka koma da baka zo duniya ba kana wajen Allah ta'ala naka da ka zo ka komawa za ka inda ka an fahimta kada da ba ka tsoron Allah mutum an fahimta ka so daga gare shi lafiya lau ka zo ka yi fasadi a nan kuma ka koma a mutumin banza me za ka ce an kaka domin ka bauta domin ka yi bauta ka yi sallar da kake guje mata ka zo ka bauta wa Allah sannan ka koma ka zo gobe ba gudun da ka samu sai na tsiya kaga dole zama a dake ka yi domin ka yi ne ko abinda aka sa ka kai ba kai ba sai aka ci ko ka dole ka sha duka an fahimta kuma can a can ba mai kwatakka Allah ta'ala ya kiyaye an fahimta su da haka wannan shine sha'ani na Allah subhanahu wataala masu khushu'i masu tsoron Allah subhanahu wataala sun san da wannan bisa ba sa wasa a rayuwarsu kisa yake ustazu ko kisa yake mai da'a ga Allah ake ganin sa wani sakare riwaye domin ya san zai koma ga Allah ya san akwai hisabi ya san ba wasa bane tunda ana ta mutuwa ko kuma kai ma kana gani yau to me haka yana kalama ustazu to kai kuma ga Allah ko mutuwa ƙarya ce suke yi tun da gaskiya ne to hana ka wannan shi ne daga ba wani wuri a cewa gana Allah ba gana tun da kai da kai musulmi to kai na Allah ne dole ka maka dokokinka amma kace kai musulmi ne kuma ba za ka ba Allah ba ka ka saro kanka matsala nan da Allah subhanahu ta'ala sannan ba ah, ah, za a fa'idanta da cewa a ah, wannan ayar tana tabbatar da me wato tashi bayan mutuwa an fahimta tashi bayan mutuwa kamar da yahudawa tare da ilimin su da cewa sun san za a mutu din za a tashi gaban Allah wannan ilimin bai musu aiki ba wannan ilimin bai musu aiki ba sai da za su tsayu da wannan ilimin nasu su tsoron Allah kisa ba zaman to alkhashi'un ba an fahimta sannan Allah ta wa ta'ala kamar yana musu tawbisi ne cewa a waɗanda za su fi tsayuwa da taimakon Allah su masa ta hanyar yin haƙuri da zajircewa a addinin sa to wannan ba masu tsoron Allah ba ne. ana tsawo samun cewa lallai zaman su cikin masu tsoron Allah an fahimta masu tsoron Allah kuma su waye su su ne waɗanda suke da tabbacin za su haɗu da Allah kuma sannan za su koma zuwa gare shi kuma kaga a ce yahuda sun ji wannan wa'azin da zuwa matsalar ta faru gare su ba ta faru ba an fahimta don haka wannan shine sakon da Allah subhanahu ta'ala yake so mu fadaka mu san mu sani game da abinda zaman tuciya yake nufi da bayi subhanahu wa ta'ala fahimta wanda Allah ta'ala ya kai mu gobe za mu tafi zuwa gaba ta gaba da Allah ta'ala yake magana da banu Isra'il mun je da a wannan gabar Allah ta'ala ya labarta mana abin da ya gaya musu na wasici cewa su koma zuwa ga hankalin su tuna ni'imomin da Allah ta'ala ya musu fi imani na gari ta yadda za su amsa kiran sa na karshe wanda izo gare su tare da ilimin sun zaman zai zo ga su sannan su kaza su kaza su kaza kaci kaza kaci kaza tare da dusun ba bukatar ma sai an gaya musu amma tunatarwa Allah ta'ala yake musu cewa su tuna gashi gashi gashi amma duk wannan wannan wa'azin bai musu amfani ba sai cewa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya samu da zaka anan ya kamata mu dakata ah, Allah ta'ala muke roƙo ya ya azurta mana da shiriya a kowane lokaci a kowane hali Allah ta'ala kada ya bamu da da dabarar kanmu da wayenmu sanya imani da shi da sansa da san manzanninsa da san manzan Allah wasallam idan mun to shine jagora a gare mu a rayuwarmu ya zama to kuma soyayyarsa da soyayyar manzanninsa da soyayyar manzanninsa ya zama to mana jagora da haske a rayuwarmu ta ƙarshe Allah ta'ala ya faranta mana rai ya biya mana bukatunmu ya yi mana dukkanin fitintunu da da mummunar fahimta da mummunar aqida Allah ta'ala ya shirya da musulmi Allah ta'ala ya gane da musulmi abinda ba su gane ba Allah ta'ala ya shiri musulmi wa game da ata don zuga jefa su a ciki Allah ta'ala ya kaddara musu shari'a Allah sa su gane addinin manzanka sallallahu alaihi wasallama ganewa ta gaskiya Allah ta'ala ya dawo da al'ummar manzon sallama zuwa ga addini dawowa su ta gaskiya Allah ta'ala ya ce mana ya mana maganin soyayyen zukatanmu ya san ya sanya sansa da san manzansa da da'a a gare su shine mafi muhimmanci a cikin zukatanmu sama da dukkanin komai Allah ta'ala ya ni'imta mu da da'a a gare shi a cikin kowane hali ya gafarta mana laifukan mu da sayya'a Allah ta'ala ya biya mana bukatun mu Allah ta'ala ya kankare mana sayya'a Allah ta'ala ya rahma mana ya yi mana dukkanin kunci da muke ciki a cikin rayuwar mu ya faranta mana rai da biyan bukatun mu dukkanin wanda ma zamanto eh, cewa eh, yi mana wasiti da addu'a Allah ta'ala ya biya wa kowa bukatunsa Allah ta'ala ya yassare mana ya yi mana dukkanin kunci da damuwa Allah ta'ala ya iya mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته